yau kwana wata 20 a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa was-salatu was-salamu على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وأولي العرفان والوفا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر التنين 20 ga watan biyar shekara ta 1445 hijiriya wanda yake ya daidai da 4 ga watan 12 shekara ta 2023 miladiya inda za mu ci gaba da karatun littafin makamatul hariri a wannan majalisi namu na gidan alhaji ibrahim usman a cida da fatar allah ka waffaka mu da fassar daidai allah ka amfanar da mu da abin da za mu karanta allah ka sanya wannan karatu ya zan sanadiyar samun aljanna firdausi gare mu karatun da ya gabata mun kammala makama ta sha shida karatu na sha tara insha Allah za mu tashi makama ta sha bakwai wato karatu na ishirin kenan al-maqamatu sabi'ata ashara ta qahqariyya makama ta sha bakwai ya jingina ta zuwa ga wata risala da a ciki wadda yake tana karantuwa daga farkon ta zuwa karshe ta bada ma'ana kuma idan aka ɗauko ta daga karshe aka koma dawa farko kuma tana bada ma'ana wato ana iya ɗaukar ta daga dama kuma ana iya ɗauko ta daga hauni haddasa harisu ibn hammamin harisu dan hammam ya ba da labari kala yace la habtu fi ba'd madarihi baini wa madamihi aini fitiyatan alaihim simal hija wa tulawatu nujumid duja la na hararu na kayu fitiyatan samari innahum fitiya simal hija alamomi na hankali sun tabbata alaihim bisa gare su wa tsulawatu da ban shawa ta nujumi taurarin adduja hai wato suna da haske cikin sutura mai kamala kuma na su tana gudun masu hankali na to na cin kayo su fi ba'adu cikin sashen madarihi majihoyin albaini rarraba wato tafiye-tafiye kenan wa madamihi da wuraren cinkayar al'aini idan da wato wurin buɗe ido kenan wurin kalle-kalle to waɗannan mutane wahum alhali su ko da kaye su fi mu maratin suna cikin gardama mushtaddatil hububi wato mai tsananin kadawa tana bugawa habbatin rihu wa mubaratin sannan suna cikin giceceniya ne ya ga juna wannan ya faɗi wannan ya musanya mai mushtaddati mai tsananin hasuwar al'ulhubi haɓakata yadda ka san gudu ana haɓaka ta gudu to haka suke watun jayayya da gitta ma juna fa hazzani hawal muhadarati wastihla'u janal munazara hawa sun almuhadarati halartar su wastihila'u da neman jin daɗin jana ɗasar almunazarati tattaunawa da ake yi fa hazzani sai ya girgiza ni liƙasdihim ga nuhinsu sai ni zabura in ga mina na akai can falan malta haƙatu lokacin da nil risku bi rahadihim ga jama'ar su a rahatu ya azu alaikum wanta zamtu kuma ni tsaru fi simdihim cikin zurin su ƙalu sai suka tattara dukansu sun ka buɗe baki ashe kan su haɗe suka ce a anta mimman yubla fil haija'i wayulki dalwahu fid dila'i shin wai ka zamo cikin waɗanda ake iya jarrabawa cikin fagen yaƙi eh, kana iya shiga cikin waɗanda za a iya gwada jarumtakka suna nufin maganar da ake yi ko kana iya haɗuwa kai ma a tattauna da kai wayulki ko kana cikin irin waɗanda ke iya jefa dalwahu guga ta fiddila a cikin guguna kai ma kana iya ɗobowa kana iya faɗi lokacin da ka ji ana faɗi faƙultu bal ana min nazaratil harbi ni cikin yan kallon faɗa nake la min abna'i ta'ni wa darbi ban cikin 'ya'yan suka da bugu ban yaƙi ku dai ta yi ni ina kallo domin in je gaba in bada labari ko da storyteller na baki ne bada labari fa adrabu dole sai suka kau da kai an hijaji watun daga faɗi in faɗi musanya min dali da ni wa afadu sun ka bungula haji cikin huri-huri ya ganuwa sai sun ka ci gaba da maganganunsu waɗanda su sun ka san abin da suke tattaunawa a kai wa kana fi hati halqatihim wa ikilili rufƙatihim shaykhun shaykhun wani tsoho wanda alhumumu baƙan ciki damuwoyi kadbaratu wato sun heƙe shi ya rame hubbuka kadbar rahabi sun heƙe shi asamumu iska na bazara mai zahi walau hatu sun bushe shi wato dai da gani ne an san halce yake to ya kasance fi buhubuhati cikin tsakiyar halqatihim zobin jama'asu wa ikilili kuma yana cikin jewayen rufqatihim jama'asu jewayen da'ira to wannan tsohon hatta ada har ya koma an hala mafi rama min kalamin daga alkalami wa aka hala mahi bushewa min jalamin daga almakashi in bai bushe bai iya yanka kai almakashin roba ha gani ba shi yanka dole sai ya bushe kullama abana illa annahu sai dai hakika tare da wannan sifa da gare shi gashi busasshe ramamme kana ya kasance yubdi yana bayyanar da al'ujaba abubuwa masu ban mamaki idza ajaba lokacin da ya zai ke da jawabi ai idza atabil jawab wayunsi yana mantar da mai saurare ne sahabana sahabana wa'il wancan fasihin can kullama abana duk lokacin da atabil bayani zai ke da bayani fa jibtu sai aka mamakantar da ni in ji alharis bai utiya saboda abin da aka bashi min al-isabati na dacewa sai wannan abin ya ban mamaki ni ce kai wannan mutum gashi busasshe raman me amma kuma duk abin da ya faɗi sai haga yayi daidai wata burizi kuma shi ke fitowa ya zama barde ومن مبرزهم السيوطي وهو إمام فنه المنوطي والتبريز ينا فتو نا فتو زي زمان أي على تلك الإصابة كما أكون ونن جماعة دك جماعة نندك جاية يا زمشيني فيست wa ma zala bai gushe bai ya baho yana kunyata shine bayyanar da kulla mu'amma dukkanin wata matsala wadda aro hawa to ana faɗin ta yanzu yanzu yana zai cewa da bayani mai warkaswa wayusmi yana yin take ya kashe fi kulli marma cikin dukkanin wurin jefawa wai da ya jefa yana kashewa ma'ana yana dacewa lokacin da ya faɗi zance haka ake ta yi ana ta zan tuttuka ila har sai da an haka an halatil ji'abu ko ruruwa sun kayo hinta da an ɗebe an kama ɗebe bai an kazan babu komai cikin kwari min rage wai kowa na faɗin albarkacin baki ne haka ba mu abinci ba ila an halatil ji'ab wani fi da su'alu wal jawab tambaya da ba da amsa duka sun ƙare falan mara a lokacin da ya ga infadal ƙaumi watun kakkaɓewar abinda duk mutane sun ka zo da shi wai babu abinda aggunsu zancin zancinsu ya kare rarahum kuma ya ga lallai matsosu ila saumi zuwa ga azumi kamewa daga magana shine ana ce mai as an raba to shi kenan sai ɗanyi wanka da kamar jirwayi bil hati ya kamata a yi jefefe ne ya zance yanzu a yi munazara <clears throat> ya ga alamun ya gaji da kowa wasu azana kuma yin nemi izini fil hata ya ce ni zan harawa. faƙalu habba habbaza wa mallana biza suka ce ya ƙaume ya ku taron jama'ar da annan caninka. ai habba ya soyu ma dalla da shi ni'ima ma ƙult wa mallana bizawa ma zai lamunce muna ya zamanto cewa shi zai farawa kuma ga har an samu faƙala sai ya ce a na risalatin arduha sama'uha wa subhuha masa'uha nusijat alamin walaini wa tajallat fi launaini wasallat ila jihataini wa badat zata wajhaini in bazagat min mashriqiha fanahika bi raunaqiha wa in tala'at min maghribiha fayali ajabiha yace a ta'arifuna risalatan ko kun taba ganin wata wasiƙa risala wadda aka rubuta arduha ƙasanta sama'uha shine samanta lokacin da ka ce wassalam to kamar yanzu na kai sallama farawa kuma can da an kai intihai an ka haro daga can ka to kamar nan kan ruhi kuma samanta kasanta kasanta samanta wa wayuwar garinta masa'uha shi shine maricinta nusijat an saƙa ta alamin walai ne akan itace guda biyu an kafa su suna iya in ka ko daga nan in saƙa ta tahi za a inda nan an ka fara inda nan an ka fara ba zai iya gwadi ba don haka da an ƙare ta an ka rubuta littafi na yana karantuwa daga farko in ka fara da nan kuma haka tuƙe nan sannan idan ka ɗauko daga nan yana ruhiwa nan kamar dai an rubuta shi in ka yana rubutun larabci a gani in ka dana na boko ha gani <laughs> alamin walaini <clears throat> wata jallat kuma ta bayyana fi launai cikin launi biyu ma'anonin da za a ɗauko na nan ga idan aka jiyo nan kuma ma'anonin za a yi cinta su kuma sun kuma saba amma kuma suna da ma'ana cikakka wasallat ta yi sallah ila jihataini ta yi dibin baitul maqdis ta dawo tana dibin ka'aba wa wabadat ta bayyana za ta waje haini ma'abuciya huska biyu in ba zagat idan ta bayyana ta hudo min mashirike ha daga mahudar ranarta farkonta kenan fanahika ya ishe ka ban shawa bin ha haƙayatar watta ban shawarta ya ishe ka wa in ɗala'at kuma idan ta hudo min magribi ha daga mafaɗarta ta koma dawowa to fa yali ajabiha ya mamakinta ƙala sai mai riwaya ya ce faka annal kaumaru rumu bis sumati ma'ar da aurin nan an jefe su da yin shiru au ko kuma kalimatul insati kalimar yin shiru haƙatta wa jaba alaihim akan su ba mai iya magana fama na basa minhum insanun insanun wani mutum daga cikin su ma na basa bai tunu komi ma'ana bai ce ƙala ba ma ta kallama wala faha li ahadihim lisanun halshe bai yi huruci ba li ahadihim ga ɗayansu fahina ra'ahum bukman kal an'ami lokacin da ya gane su bebaye kamar dabbobi wasu mutan sun yi shiru kal asnami kamar gumuka qala lahum sai ce kad ajjaltukum ajalal iddati to na jirkinta muku kuma lokaci na baku na tsawon idda in ma ya zamanto matar da aka saka ko kuma wadda mijinta ya mutu duk dai in wata hudu da kwana goma in wata uku ko tsarki uku salas ta ƙuru to na baku wannan wa'ar arkhaitu kuma na sassauta ɗewala yaggiyar almuddati zango lokaci lakum gare ku na baku talala na jinkirta muku saboda ya ga sun yi shiru sun mahahu na majma'u shamli matattarar watsatsar jama'a tun da wacewa kowa zai yi to hahu na nan ga za mu koma haɗuwa ya ce ku je kowa na ba shi dama a yi nazari game da wannan risala wadda ardu'a sama'uha wasu masa masa'uha to ina sun a zo min da ita to bayan wannan wa mawqiful fasli nan kuma nan ne wurin tsayin tsayi da hukumci rabi hukumci za a yi hukumci nan fa in sama samahat irukum idan har tunanukanku sun yi baiwa da samo ta madahna mun yabe ku da hukum za mu yabe ku wa in saladat zinadukum idan kuma kyastukkanku sun sandare ba su fitar da wuta kadahna muku sai mu kyasta sai mu ita in kun kasa mu zamu zo da risalar da haka idan ko kun zo da ita ku sai mu yabe ku fa qalu lahu wallahi ma lana fi lujjati hadha bahri masbahun sai suka ce gare shi wallahi mun rance da Allah masbahun wurin iyo malana bai zamo gare mu mafi lujjati cikin gurbin hazal bahari wannan kogi mu ba mu iyo cikin wannan risala ba ma za mu tsabata lokacin mu tsaya tunani ba wala fi sahilihi masrahun kai ko makiyayan ba mu gani wallahi bakin gaba te ai ko gaba ba mu don hara balle mu noce ciki ne fa'arih ka hutar da afkar na tunanukan mu min alkaddi daga wahala wahanni ka kyautar al'adiyyata kyautakka bin naqadi da zartassuwa wai ka faranta mana rai da ka ce muna kaya muna alƙawalin kaza ba mu dai wai ya a ce mu je mu wahala mu dawo sannan a faɗa mana. a tun yanzu faɗi wata kuma ka riƙe mu ikhwanan 'yan uwa ya sibuna da za su zabura iza wa sabta idan ka zabura wa sibuna za su saka matastas batta duk lokacin da watun kai yi abin yabawa to shine istasbasta istas istasabta kenan yauwa in lokacin da kan nemi a bada asaka ɗalabi kenan alihi da sinarta fa a sa'atan ai dalabtar sawaba kenan fa da raka sa'atan sai ya dan saryar da kai ne ɗan lokaci kaɗan bayan ya komatar da kai ne sun maƙala sai ya ce sama allakum wa da'atan sami'tu na ji zancen ku sam'an ji wa da'atu kuma na yi biyayya ga umarnin ku da'atan biyayya don haka mansubun na ko wani su daga fi'ilin da an ka shahi ya zama fa'ulun mutlaq masdari na na sam'an wa ta'atan don haka fastamlu minni zan huta sheku yanzu ku yi shifta daga gare ni zan faɗi ku faɗi ku rubuta wani ƙulu ku cirato anni daga gare ni al'insanu sani'atul ihsani wa rabbul jamil fi'lun nadbi al insanu mutum da ka gani kammalalle wanda ke karɓa sunan mutum to sani'atul ihsani gwanin aiki na kyakkyawa wa rabbul jamili shi ko renon kyakkyawan aiki Fi ilu aikin annabi wanda a shugabana karimi idan ka yi mai alkhairi bai barin yabonka bai barin jinjina ma har abada yana renon wannan abin to idan ka ɗauko ƙarshenta za ta tuƙe da al'insan risalar don haka rabbul ihsani sani'atul insani to da can karshen ta idan muka ɗauko haka za ta ƙare don kalmar al'insan ita ce farko sai ka ɗauki wanga rabbu ɗin gada a cikin waga gaba sai ka gama shi da al'ihisan da da ne sai ka ce rabbul ihsani renun kyautatawa a ai atul insani aikin mutum nan wanda kammalale to haka za ta kama tahiya washimatu abinda a ɗabi'a ƙawa kyakkyawa ta alhurriɗa to zakhiratu taskanci alhamdu yabo yin abin a yaba to shi ne shi mataɗa duk abin da ya zamanto ka gode magobe nai wato duniya kada lahirarka to wanda a ɗa to shi ne shi mata shi amma duk abin da ya zama za a gode ma duniya babalanta na lahira to wanda a ɗa ba zai yi shi ba ba yake kallo inna mala amalu bil khawatim wa kasbu shukuri neman aikin da za a yaba to istismaru shine biɗar sakamakon as-sa'adati samun arzikin duniya da lahira to in aka ɗauko dai za ta kama tahiya kamar yadda mun kai wa kasbu shukuri istithmaru sa'adati wa unwanul karami tabashirul bishiri harkun sakin huska to unwanu shine alama alkarami karimci baka ta san mutum ya gimce kai tsammanin ma ka faɗi bukatarka amma da gane ne ma dariya to sai ka zube cikinka ko da ko bai ma komai ba gane ba to kaga wa unwanu alkarami tabashirul bishiri to sai ka ce tabashirul karami unwanu sa'adati da abin ka kama dawowa to idan mun kai ka za ta tsawaita wasti'malul mudarati aikatar da lallashi yujibu yana wajabtar da almusafa ta farance soyayya duk wanda ka ga lalle yana mu'amala yana kama lallashinka to lalle ku in Allah ya so sa masa mu'amala ku za ta zan kyakkyawa wa aqdul mahabbati ƙulla soyayya to ya yana buƙatar shi ku an nasiha idan dai ana buƙatar wato a yi soyayya wadda a tsarkakakka to ita kuma sai an yi hankulin dole na yan an gaba daidai ba a gyara ma yana hukumtar da wannan wasidqul hadisi gaskiyar labari hilyatul lisani shine kawar halshe wa fasahatul mandiki fasaha ta huruci sihirul albabi shine sihiri na hankula kwarci hankali duk wanda adda fasaha ta halshe to shi ko shina kwarci hankula wa sharakul hawa tarko na son rai ma'ana bin son rai afatun nufusi shine aibin waton rayuka wa malalul khala'iki shainul khala'iki wa malalul kosa al talikai jama'a ka kasa hankuri da su to shainu shine aibin al khala'iki dabi'u abinda ake so mutum ya zai yana da hankuri da jama'a wasu uɗama'i munin kwaɗayi yubayinu yana nisantar da alwar a canceni in kwaɗayi ya ɓace to shi ko canceni zai nisanta waltizamul hazamati lizimtar watun hattara da tunani ga duk abin da za a yi to shi ko zimamu shine ragwama assalamati tsira idan ba ka tunani ka diba ga abin da za ka yi to insha Allahu da na sani za ta yawaita wata ɗallubu neman almasalibi ayuba to sharru shine mafi sharrin alma'aibi ayuba. idan aka ce ga wani babu abin da yaka bincike in ba aibi ba to shi ko za ka same shi ya kuwa aibi wata tabbu'un bibi al'asarati tuba-tubai yudhibu shi ko yana darzar da almawadda ta soyayyawa duk wanda mutum ka son ka lalabo ya gano cewa baka da abin da haka bukata in baka gano ya darje ba to za ka ga shi ko zai bar son ka wa khulusun niyyati farantan niyya lokacin da za ka yi duk abin da za ka yi to khulasatul adiyati shine ai tsintsar alkhairi kyautar da kai niyyar ka ta zan kyakkyawa to shikenan ka ci riba duk abin da kai wata hane atun nawali lale lale da farin ciki da baiwa to samanu shine abbiyan as-su'ali roƙonka lokacin da mutum ya maka alkhairi kuma ka ga daɗi ya jiya da ya ma alkhairi to duk tsohi huskar ka da kai da kukanka da kakkai guni baka jin komi amma lokacin da ka kai ya biya ma bukata amma ya Allah wadda ranka ka gane shi dai shaye da tuka sai ka daga ka ji ciwon wannan abin da ka yi wa takalluful kulafi ga kutsa ma wahalci wahalci alkulfa abubuwa masu wahala to wannan yusahilul khalafa yana sauƙaƙar da maiwa ya za ka samu maiwa lokacin da ya zamanto kana iya jurewa abubuwa masu wahala na rayuwa ka yi su to shi ko sila ta kai kuma Allah zai kawo mai yuma ma faqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu yusahhilul khalaf amma in baka iya kutsa mu waɗannan wahalce wahalce kai ko ba za ka kama ganin mi mai yiwa ba saboda kodur ka rike wata yaqunu almaunati sakakan cewa ga samun taimako to yusanni yana sauƙaƙar da shi ko almaunati wahala almaunata ya hi nasban <laughs> abin ga wata ya kunul ma'unati nil ma'unata amma saboda waƙafi na an kai to sai ya zamanto ba za a samu ganin cewa saja ne ya fito ba daidai ba wata ya kunul ma'una nil ma'una amma alma'una wancan na biyu maf'uli na ga ni akwai huwa cikin mudari'ina na haka maf'uli na kodin rubutu na to duk lokacin da kake da yaƙinin samun taimako na daga Allah to lallai duk abin da za ka yi baka jin wahala yi. don shi kake ganin mafi tsananin wahala wajen ibada kuma ba su ganin sun wahala su ne annabawa saboda suna da yaƙini akan cewa tun duniya su Allah zai gyara musu ita balantana lahira daidai ikanin ka daidai kutsa ma abubuwa masu wahala shi ko du'uful yaƙini shi ka sa abubuwa kana ta sake da su kana ta yi to don haka duk wahala ko wace iri ta tana sauƙaƙuwa gonka lokacin da kake da samun yaƙinin akan za a agaza ma wa fadlu sadri abinda afalala ta shugaba fa in an ce shugaba kake to abinda afalala ka sa'atu sadri yalwa kirji eh, kana dai da hankuri da jama'a sannan ka musu alkhairi wa zinatu qawa arruati makiyaya waɗanda a shugabanni ra'in kullukum ra'in jam'u ra'in na kamar su'atu kamar qudatu rumatu idan aka samu fa'ilun ya zama to mu'talli na in za a jam'i ne za a yi fu'alatu kaga asiya gare sai a ce usatu masu sabo rami sai a ce rumatu baki bukatun wa haka na haka za a yi qadi qudatun no aka ra'i ru'at abinda a kawar shugabanni masu kula da su to makatu kyankyamin as-su'ati annamimai shi a girman shugaba idan aka zo ma wani ya ce kaza sai wanga ka hukunta shi ka kore ka walakanta shi gobe na da marce gumi ai shi ya raga ma ba da yadda bi girman ka da ka to faɗa ma abin da an ka faɗa ma baya wa ba ɓaci eh to don hakan ga don hakan ga da kana haka to kullun kai kuma zaka zami kana da kawa kan malalla ba aka ma ce gumi wajaza'ul mada'ihi abinda as sakamako na yabo in an ka girmama ka an ka mutunta ka an ka yabe ka to bas su watsa almana'ihi bai wattai to shi ajjaza'uha wa maharul wasa'ili sadaqin barace barace wasila kenan an ka zo neman kwadanci to tashfi'ul masaili a abiya ta da waɗannan roƙe-roƙen da an kai buƙatun nan in an ka zo inda kake da wasila wannan na farko to wance ni shi ko na biyu din wai ka biyo da alkhairi in an yi bara to a bai tashfi'ul masail wannan na biyu mas'ala na wancan ko wasila na don hakan ga maharul wasilati to tashfi'ul mas'alati abinda a tashfi'ul mas'ala shine ba su wa biyan bukatar wa majlabatul gawayati abinda dukka jawo halaka da bacewa to istigraqu nuci algayati kai matuƙa ka ƙetar iyaka duk wanda ka haka nan ya kai sai ya kai ƙarshen kai ne to zai jawo mai bacewa komi ana son ka zan ka lallaba a hankali tsaka-tsaka wata jawuzu musamman ibadodi ba abinda an ka haramta ba shi abinda an ka haramta sun aka kakkai ko kusanta shi ka bar shi dudduka ba ka ce haka mare no ka mai kadan taba kadan kadan wala tarun bil ma'asi kasra shahawatiha inna inna da ma yuqawi shahwatan nahimi in kakkabe dai karya shawa ta rayuwa ta hanyar sabo ce bar kaɗan taba ka jiya <laughs> saboda yadda ka san abinci na yana karfafar da shawon mai zuwari saboda da ka dan biya ka ce bar ka dan biya dai faila ko da'am ka ci ka ɗebe takaici to ya Allah soji jibin ka samu dubu ɗan ka koma za kai <laughs> sai ka tare can ka sai jarin kai gari eh, to kakka ma kwada eh, to haka sabo yake sai ka ce a kai bar dai in ɗan je gidan rawa in ɗan kalla daga nan ban koma na dai ɗebe ke ido to baka sanar da ka tare can haka ayyukan asha suke amma aikin da'a in Allah ya ce ikaza ikaza in ya halalta ma raka a dubu to ka muhara da biyar shi bakwai takwas sannu sannu sannu sannu sannu sannu sai a waye gari ka cimma makasudi kuma ka bin gaba amma in ka fara da dubu to in Allah so kila jinya za ka fara. sai ya zamanto ka yi raka'o'i yau masu yawa amma ji ba za ka ƙara su ba to don shi duk haka za ka ga mu'amala ta bayan Allah sannu sannu suka ibada amma saƙo kan abinda ake so ka bar shi nan take to shi na ya ce wa majilabatul gawayati istigraqul gayati wa tajawuzul haddi ƙetare iyaka yukillu yana dakusar da alhadda kahi mm, takobi dai ya tsaya yankanai ga abin da a tsokoki in ya ce kama saran kashi to kana ramai zuwa jibi ya bar gato rasu yi waɗancan auka to don hakan ga ba a sun ƙetare iyaka saboda dakusa za a yi wa ta'addil adabi yuhbidul qurab kaga ƙetare iyaka wajen ladabi to yuhubidu yana bici alƙuraba ibadodi ana son a kiyaye ladubba mu'amala kyakkyawa tsakanin bayi wasu wa junansu su da Allah tsakanin su da komi sai ya zamanto wannan mura'atul adab sai ya taimaka sai ga ibadodi sahabbai in suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka same su ko tsuntsuna iya sauka saman kawunan su sai sun ka samu albarka da babu talakan da sun ka samu to haka tabi'un suka samu wannan amma daga lokacin da aka samu ɗalibai ba su da girmama malamansu su ko malamai ba su jinkan ɗalibai sai abubuwa sun kami sai sun ka lalace dole malamai su yi jinkan ɗalibai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke jinkan ɗalibai ne sahabbai su ko dole ɗalibai su yi biyayya irin yadda suka sahabbai sun yi biyayya gun hadan manzanci haka ake so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruwan hmm. wa ta'addil adabi yuhbidul qurab ƙetar iyaka ƙetar iyaka shine na rashin biyayya to yuhbidul qurab yana bata ibadodi wa tanasil huquqi manci alhuƙa yunshi'ul uquq yana samar da yana farar da sabawa wata hashin riyab nisantar duk abin da ke jewa ka cikin abubuwan musu ko kwanto da Amayi Ribok. to rutaba yana ɗaukakar da martabobi idan ya zama to duk abin da ka san zai iya sa a yi zargin ka ko wani abu ba za ka yi shi ba to shi kenan zai kama daga darajar ka ba za ka tsaya ko da iyalinka kila kai dumi kan hanya ba balantana wani lungu to wanda bai tsaya da iyali ne ba yana tsaya da wata to don shi na da sahabban sun haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ku zo wance ta matata shi inna shaytan yajri min ibni adam majraddam to ko da ka tsaya in ta kama haka nan kaga wasu wulga ka kire su kai irin waccan hmm. eh, zai ga ce kaza da kaza kaga ta hashin riyab na shi ma hmm. ba ka tsaya din amma kuma hawance ta hmm. ko irin waɗannan abubuwa wartifa'ul akhdari daukakar darajoji wa to biqtihami yana faruwa na ta hanyar kutsa ma al haɗora daidai kutsa ma abubuwa masu wahala to daidai ɗagawar daraja wa tanawuhul aqdari shi ko ɗaukakar matsayi da daraja bai faruwa ho illa bi muwatil bi muwatatil aqdari yanzu an dace da kaddar Allah in an ka dace da kodori don shi ake cewa wadabu amlaku ɗabi'a ita ce mahi mallaka za ka ga wani abubuwa waɗanda yake suna da wahala ga rayuka amma Allah ya sa suna da sauƙi gare shi to kaga tun harko ya samu watatul aqdar Allah ya shiryo mai ɗabi'u masu kyau yana taɓa su abubuwa su yi ta sauƙi gare shi wani ko bai samu wannan ba kuma yana son daraja ta ta ɗaukaka kaga sai ya wahala sai an samu takalluf amma tare da hakan ga sai ga wanda adda ɗabi'a amma bai aiki da ita sai wanda bai da ita mai kokarin sai ya zan abin kwarai sai haga ya samu zama abin kwarai wancan bai umhan da ita ba ana samun wannan وارتفاع الأقدار باقتهام akadari وتنوه الأقدار بمواتات الأقدار وشرف الأعمال في تقصير الأمال ɗaukaka ta ayyuka wa ya tabbata fi ta kasiri cikin takaita al'amali gurace gurace wa idalatul fikrati kaga tsawaita tuntuni kafin ka yi to tanƙihu ai shine tacewa da tsarkake ta hikima shine tanƙihinta kaya mai shi ta tsabal tsabal sai ka tsaya kayi dogon tunani sai kaga duk abin da ka jefo sai a gani cikin hikima amma mai sakuwa kaga dole na sai ɗebe kaka bola don cikin ɗumin dole komi akwai akwai yayi yayi wa ra'asun riyasati abinda akai na shugabanci to ta hazzubu siyasati tsarkaki jagoranci jagorancin da za ka yi to ya zama to ka tsarkake shi kana da adalci kana kula da ra'iyyarka to idan ka yi wannan to sai haga jagorancinka kullum ba amincewa da kai mun dai guraci ne ya dawo mun guraci ne ya dawo mun guraci ne ya dawo saboda akwai ta siyasa ja tsarkake ta wa ma'alla jajati tulgal haja tulga ana akwai nusa tulka tulka ana samun alhajatu biyan bukata ma'alla jajati tare da nacewa ko kuma tulga ana rasa alhajatu samun biyan bukata ma allajajat tare da nacewa akwai lokacin da in kan matsa kan matsa sai a kyamace ka kaga tulga akwai lokacin da in kan matsa kan matsa sai a ce kai wani dai yayi ta tahuwa bai gaji ba sai kai taho zauna ma ko kowane yana yiwa yana da ma'ana wa indal aujali gun tsorace tsorace to ta tafadalu rijalu zai ke samun fifitaka sai an samu abin da ake iya firgita to sai a gano a jarumi ba jarumi ba wa bi tafadulil himami ta tafawatul qiyam alƙiyamu darajoji ta tafawatu suna tserereniya bi tafaduli ta hanyar fifitakar alhimam himmomi wa bi tazayyudis safiri yahinu tadbiru kaga tsari na manzo ka aika a sa gyara a faɗi abinda baka faɗi ba to yahinu ga wata nusa na sa yahi da jagoranci yahira na rauni ko yahinu yana rauni za a samu wannan rauni wahana wahana al'azumu min yahinu wa yahi duk gudana to idan dai har ya zamanto kana karawa idan aka aike ka ka faɗi abinda ba a faɗi ba to gaba ɗaya abinda an ka shirya na iya rushewa wa halalil khalalil ahwali ta tabayyanu al-ahwal tsorace tsorace ta tabayyanu suna bayyana bai halali saboda giɓin al'ahwal halulluka in akwai rauni wa bi mujabi sabri samaratun nasri kaga samaratun fa'ida ta annasri riba hankuri to bi mujabi tana tabbatuwa na gwargwadon asabri hankuri watun samaratun nasiri fa'ida ta taimako samun biyan bukata na samun amfanin taimakon Allah to bi mu jabi sabri gwargwadon hankuri daidai hankuri daidai nasara daidai hankuri daidai nasara wasu hiƙaƙul ihimadi cancantar yabo bi hasabil ijtihadi gwargwadon ijtihadi to ya za a yi wanda ya yi aiki kyakkyawa a jinjina mai sannan kai ba kai ba wayo hibbu na an yi huma dubi malam ya falu eh, a gwargwadon ijtihadi dai gwargwadon yabo don shi su abubakarin har yau sai haga ai ba su da sahabbai ba amma ijtihadin nasu adda yawa hmm, sun shiga in suna tiya tare da annabi su ta gaba su koma ba su natsuwa ganin suka canza a hituwa makiyar su su dawo baya kaga ba kai haka ba <laughs> kuma wannan lokaci an kai ka da ya hijira hitabi ne sun kai kuma suna da kayan su na yadda ko kake da kaya cikin makka ba talakawa na ba sun ka yahi suna da yan uwa suna da komi ya za a ka samu wannan daraja ga ba amince su ba cikin littafin Allah aya ka tawa sai kaga cewa su ta min don haka bi hasabil ijtihadi wa wujubul mulahazati kifa'ul muhafaza wajabcin cinka mulahaza ka kama hararo to shi ko yana isan ma'al muhafazati tsarewa lalle duk wanda ka tsayawa ya mulahaza yana kallo da kyau ina ba zai hituwa to shi ko za ka ga abin da ya ba tsaro yana samun isuwa wasafa muwali farantar jagora to bi ta'ahudi yana tabbata na hada jiwai almawali talakawa nai jam'u maulan da ka zaman to baka san ra'iyyar ka ba sai can bayan kwana biyu ko bayan uku sai nan ka wai sannan aka baka labarin wai gari kaza an bom ya tashi ko an yi mi to ina ka shigo ba sha wata duk abin da ka faruwa 24 hours cikin ƙasarka ka sani to shi zaman ka jagora inda addidi a ɗauki matakin gaggawa a ɗauka inda a addidi a yi wani shiri a yi to haka shugabanni suke kullum akwai labarin da ake ba suna da report wanda aka kai musu na haka wasafa ulmuwali bi ta'ahudil mawali to sai ka ce bi ta'ahudil muwali safa'ul muhafaza in ka kama dawowa wata halil muru'ati muruwoyi suna ƙawatuwa bi hibzi ta hanyar tsaro al'amanati amanoni daidai tsaron amana daidai kyawun muruwaka amma baka da muruwa in babu amana waqti barul ikhwani bi a ahzani jarraba yan uwa ana gano shi na ta hanyar sassauta bakan ciki wanda ka ga in ka shiga damuwa ya shiga kaka za a yi damuwar duka ta hita ko ya ɗauke ma wani bangare na damuwar to shi a dan uwa ka jarraba ka gano wannan innal ladina tarawnahum ikhwanakum inna mun sai ka jarraba ka ga in ka shiga damuwa kaka in ko sai bayan kwana biyu ka gama da shi wani halin baka ji abin da ya faru bai ce wallahi ban ji ba kuma alhali wallahi ya ji a <laughs> to kaga ina ma soyayya yake wa daf'ul a'da'i tunkuɗe makiya to habi kafil awi da'i in ka rike masoyan kana. hakan kakkai zaton cewa ka kore masoya kadi bai ce hadda da makiya ka kore a'a riƙe masoyan ka jabau to maki bai zama eh, da kayan wannan ka samu nasara wamtihanul uqala'i jarraba hankulan masu hankali bi nati to sai an yi zozayya da aljuhala'i jahilai a in kana sun yanzu ka gano mai hankali to a zama shi da jahilai sai ya shiga cikin su sai ha gani sai sun yi kuwa yayi kuwa <laughs> suna mahaukata na eh, amma a aqallun nasi askatuhum da an shiga cikin mutane kowa ka ga yahi kowa shiru to yahi kowa hankali shine sikeli aqalun nasi askatuhum don haka sai an gama jahi an sa mai hankali cikin jahilai sai sannan aka iya ganuwa wa tabassurul awaqibi lura da ƙarshen abubuwa duk abin da za ka yi ko minana sai ka dibi aqiba ko abinci na za ka ci sai ka yi tunanin cewa to domin ka karfafu ka samu yin ibada sannan wanga lokaci ya dace in ci abinci nau'i kaza ko bai dace ba idan ya dace sai ka ci kila ka karshen dare na ba kila za iya yawata a da yanzu dare ya tafi sosai duk abin da zan sha in sha wanda yanzu yana iya narkewa ba zai iya cutar da ni ba inda kwanta to yi ominu sai ya amintar da kai alma'adi ba halake-halake amma in ba a lura da aƙiba to ba amince mu halaka don shi na masu sabon Allah ba su dibi aƙibar sabo ba da sun diba mazinata da ba yi ta ba saboda ƙarshe tun nan ka taɓa ganin mazinaci ya ƙare da lafiya bai ƙarewa to ko wannan ɗai ka ce babu maganar lahira a dibi duniyar jin daɗin ta kake so kana son ka rayuwa mai tsawo kuma cikin jin daɗi to ana jin daɗi babu lahiya ba zai yiwu ba to don hakan ga a kama kallon aƙiba abubuwa sai amince mu halaka wattiqa ushun'ati yanshuru sum'a kiyaye abubuwa masu aibantawa shine a shun'a to yanshuru shi ko shina watsa assum ata kyakkyawan ambato duk lokacin da ya zamanto abinda abbai da kyau ba za ka yadda kai shi ba to kai ko za a kama jin labarin alkhairin ka ko ina ko ina sai kai mamaki ya an kai an ka sani in yanzu kawwa mutum alkhairi to bai sanin radda ya sanar da mutane marasa adadi sai haga wata nan wani ya kwankwasa ma baka san inda ka san shi ba duniya alkhairin kai ji labari ya zo babu alaka wattika ushun ati kiyaye bi amma duk lokacin da ya zamanto baka kiyaye wannan aibin ko zo kana iya kora ta baka da mu ba a ce mace baka da alkhairi to shi kuwa za a watsa alkhairin ka kiyaye aibi yana sa kai ko kyakkyawan ambaton kashe watsu wa qubhul jafa'i munin watun mutum yayi zance wanda an mai kaushi da ƙauracewa to yuna fi yana kore alwafa a cikawa duk wanda adda jafa'i to zaka same shi shi ko lallai zai kama abubuwan da dai ya cika ba zai cika su ba saboda bai gudun jafa'i wajen a harari tsintsar 'yanci na 'ya'ya jauhari na lu'ulu'i na 'ya'ya to inda al'asarari yana bayyana na gun kiyaye asirrai wato kamar misali indal aharari jauharul wafa'i saboda kullum gabacin zaka ɗau kalmata sai ka haɗa da mai mata kaga sai ka ce indal aharari jauharul wafa'i jauharul wafa'i jauhari na cika alkawali ya tabbata indal aharari gun yaya to ya cika su gaba ɗai al'asararu kuma kana cewa indal aharari in ka ɗauko da ƙarshe al'asararu ɓoye asirrai inda al'ahlari yana gun yaya jauharu za mu tashi jauharul wafa'i jauhari na cika alkawali yunafi yana kore aljafa a jafa'i sai ka ce wa qubhus sum'ati munin kyakkyawan labari wanda addari ambato shi ko yanshuru yana watsa ashun ata mummunan aibi wattiqa'ul ma'adibi kiyaye halake halake yi yu'minu yana amintar da al'awaki ba karshe wa tabassuru lura da aljuhala'i da jahilai to ana luru jahilai bi mu ƙara na lokacin da ka yi zozayya da al'uƙala masu hankala sai gano to waɗanga masu hankali na waɗanga jahilai na waɗanga kaza to in ka ɗauke ta da nan ga al'asararu inda al'aharari in ka kai ƙarshe za ta baka ma'ana lahiya lau sun maƙala sannan ya ce hazihi mai a talaf zatin lafzi ɗari biyu na ta hatawi ta tattara ala adabin akwai adab ciki wa'izatin kuma akwai wa'azu kamar saƙa wanda ya gargaɗo ta hazala masaƙa irin wannan gargaɗowa da ni fala ra'a babu jayayya wala shiƙaƙa babu saɓani lalle za ta yi wa man rama wanda ya nuhi akasa qalibiha qalibiha wato sun kuyin kaskonta kamar a yi kaskura wanda in ka zo ba haka masa tanda tana baka kuma in ka birkice kuma ta baka wani nauni ai yana tsaya ba haka nan kaskoki ba eh sai dai nawa ga masa ta hito babba amma nan ga ta tsaya gehe gehe cikin dan kusa yana nan ana to za ta yi mai daidai wa an ya rudda ya ha ya mayar da ita ala aqibiha akan duga dugganta to za ta koma baya da baya falyaqul in yana son shi mayar da ita sun kuyi ya ce al asararu inda al aharari wa jawharul wafa'i yuna fil jafa'a wa qubhu sum'ati yanshuru shun'ata summa ala hazal mashabi sai shi jata akan wannan majaya falyashabha summa ala hazal mashabi shi jata akan wannan majaya shi tahi wala yarhabha kai ji tsoron ta hatta ta kuna khatimatu fi qariha har karshen fi qariha saja'i saja'i nata su kasance wa akhiratu durariha ƙarshen ta zai kasance wa rabbul ihsani sani'atul insani ko dole da insan ta fara don al'insanu sani'atul ihsani to sai ta tuƙe wa rabbul ihsani reno rabba asuli ne masdarina kana cewa rabba ya yi reno ya rubbu yana reno rabban reno shine asuli fa'alun qiyasu masdaril mu'addamin zi salasatin karar da radda to wannan sai aka ɗauke shi saboda mubalaga sai aka yi amfani da shi ga wanda ke reno almurabbi don shi ake cewa rabbil alamin kamar yadda ake sifa da al'adulu kaga al'adulu ana nufin al'adilu amma al'adulu adalci to laraba na wannan wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullum makana gairihi maj'ulu to irin wannan na sai aka kawo don haka nan rabbu yana bisa ga babi ne rabbul ihsani renon kyautatawa to sani'atu aiki na mai ban shawa na al'insani mutum kammalalle kaga ta tuki lahiya lau ƙalar rawi mai riwaya ce falan ma sada'a lokacin da ya ci zukata ya bayyana suwa kenan bi risalatihi da risalati alfaridati makadaiciya wa umluhatihi da dada ta almufidati mai fa'ida alimna sai mun kasan kaifa ya tafadalu insha'u yadda insha'i ke tsiri ma juna ke fifitaka ashe wannan mutum lallai ya kai magatakarda wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u sannan falala tana karkashin ikon Allah yu'tihi man yasha'u Allah na bayar da falala ga wanda ya so sun ma'atalaka kullum min na bizailihi ko wani daga cikin musiyar rataye da jelatai wa falaza yanku filzatan dan yanki min nailihi na baiwa ta lahu ga wanga busashin tsoho tunda ko dore an ce an hal sannan aka hal an halamin kalamin wa aka halamin jalamin ya hira alkalami rama ya hi almakashi bushewa fa'a ba da ya karbi kyauta kuwa fa'a ba bula filzati sai ya karbat yankin kyautata waƙala ya ce ai lastu arza'u talamizati ai ban zamo ina musibtar da in naƙasa ma na ba kai harisu ɗalibi na kake don kai ka bada labari na duk inda an ka zo dan makaranta ta kake fa qultu lahu na ce gare shi kun aba zaidin kun aba haisama eh kai ko ka zan abu zaidin mallami na ala shuhubi tare da canzawar shine ramewar sahnatika hay'aka tare da canzawar hay'aka bushewar jikinka duk kara mai kuma wacce duniya ka faɗa haka wani dube da haƙewar ma'i ruwan waje na teka kuddu kukinka ga yanan duk ƙasa sun hito ma ga huska faƙala ya ce ana huwa na zamo shi ni na abu zaidin ala huli tare da ramar ga tau da ka gani ha Waƙo huli da bushewa ta shi an fara da an hal da aka halako wa kashafe da yaku cewar muhuli wato ban sha bushewa ta shi ko na mahalu kamar kwari sai jam'i ne wa kashafe da yaku cewar muhuli hori hori na Eh, bai samu harkoki da yawa ba eh, to sai mi fa akhadtu yace sai ni shiga fi tasribihi cikin zargi ni kama zargi nai la tasriba alaikum al-yau ala tashriqihi wa misa ya gabas wata garibi wata nan kuma kaga ya koma yamma bai da aiki su yawo sharqan wa garban fa hawqala sai yace la hawla wala quwwata illa billah wastarja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un summa anshada sai rera waka min kalbin daga zuciya muja'in mai jin ciwo saboda yana wahalci ba wata ba ni karhi gare banan ce sallar zamanu alayya abba liyaru ani wa ahadda garba wastalla tallamin jafni karahu murage man wa asala garba wa ajalani fil ufqi adwi sharqahu wa ajubu garba fa bi kulli jawin dal'atun fi kulli yawmin li wa garba wa kadhal mugarribu shakhsuhu mutagarribun wa nawahu garba yace azzamanu zamani sallah ya sanci adbahu takobi ne alayya a kaina takobi ya sonce ya kama rana liya ru'ani don ya hirgita ni wa hadda kuma ya kai fafar da garbahu kai hinai ko shi a garba nan ga kai hi wastalla ya sonce karahu kwana ne min jarfini daga kwarhin ijiyata alhali ne murage man yana mai husatar da ni na mai samin bakin ciki ko alhali na murage man wa asala kuma ya zubu da garbahu wa sakinai shi ko nan garbu wa ni hawaye kenan ya zuba min wa ajalani sannan ya sha wagantar da ni fil ufqi cikin sarari ya wuɗe ni kai a ɗawi ina naɗi sharƙahu ci ne wa ajubu ina yankan garbahu yammaci ne shi ko garbu algarbu da sharƙ dal'atun hudowa wagarbatun da hakuwa ta tabbata gare ni fi kulli yau ta tabbata li gare ni fi kulli yaumin cikin kowane ni kuma bi kulli jawin cikin kowane sarari shi ko algarbatun da dal'atun na hudowa da garbatun hadawa waka zalmu garibu kuma haka lalle wanda ya tahi magarib yake wanda ya zamba kuwai al-mugharrib wanda ya tahi bakonci haka al'amari za haka dai alwannan da shakhsu jiki ne mugarribun ya tahi bakonci mutagarribun ai mai nisanta na duk wanda an mai nisanta to haka zai kama ku dole ya zauna cikin wahala ko almugarrabu akwai nusa almugarrabu wakaza haka almugarrabu abin nisanta ma shakhsu jiki ne mutagarribun to mai nisan tana sannan wani wahu jihar garbu inda ya ta wai inda ya nuha to garba wato wuri na wanda abba idi manisanci to shi kuma shi ko garba tun nan gaba idatun don haka idan muka diba garba na harko kaihi garba na wasaki sannan garba yamma garba hudu garba hadawa sannan garba nisa haka an kai <laughs> suna kawo to sun mawalla sai ya bada baya ya joro yana jan idfaihi sassanai wa ya khadiru yana ta girgiza biya dahi da hannaye ne yana motsa su wa na muku mu ga in jihar subnu hamman baina mutalaffitin tsakanin mai waiwaya ilaihi zuwa gare shi wa mutahafitin kuma da mai kuskusniya alaihi akai ne wai ya fadi akai ne saboda bai da albarka tai <laughs> babban mallami na sun malamin albasu ba mu yi jinkiri ba an halalna ka waton wace kenan ka walwale alheba ko tsugunnin mu kowa dori muna tsugunni muna kallo nai to shikenan kowa ya walwala zama don an riga an kare magana kaga wacewa za a yi alhuba ko alhibaru suna sawa wa tafarraqna mun kai ɗaiɗai a yadiya saba kamar irin wacewan ni'imomin saba laqad kana li saba'in fi maskanihim a jannatani an yaminin wa shimal kulumir amma Allah ce mazzaqnahum kullu mumazzaqin to an kai ɗaiɗai da su wai mun ka wace kuwa bai san inda ya ba haka mun <laughs> an gai والحمد لله آمين آمين